وأصحاب القوة جميعا وهو على كل شيء قدير أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله منع الله بذياء سبحانه وتعالى mai kowa mai komai wanda ba mu iko da dama da aron rayuwa da aron lafiya muka zuwa wannan masallaci na shehu abubakar mahmud ne a irin wannan rana mai albarka a kuma irin wannan lokaci mai albarka kamar da yawa kowa sani a dukkan ƙarshen wata gwamnatinmu na da'awa ana gabatar da lakcoci da akalla bara uku waɗanda ake yi a cikin waɗannan masallatai namu na cikin gari na juma'a da ba Allah sai muka fice jami a kare wannan ƙarshen watan ya yi kuma mun samu shigowar bakin mu kuma ɗaya da cikin manyan mu na wannan mu na najeriya saboda haka muna da zakatira guda biyu wanda yau dokta ɗaya ne gabatar da karatu gobe dokta ɗaya ne gabatar da karatu in allah ya yarda jiwa kuma a masallacin wato imam mali don uwa shek kamin al'arun da shafar makara ya kuma za su gabatar da karatu in allah ya yarda saboda haka ya allah da yawa ba tare da bata lokaci ba ga dokta ya zauna kuma zai fara karatu mana roƙon allah da kuma ana kuma shahara da kuma albarka da ake wa addini hidima a kan da'awa muna roƙon Allah wannan aiki za a zama sanadi ya tsira gare ka da kuma zuriyar ka da duk wanda da suke taimaka maka a cikin wannan harka ta da'awa muna roƙon Allah ya sanya albarka a kan maka Allah ku kwale tabbatar mashkuran ma'adura. السلام عليكم ورحمة الله أنفق أنفق تكوّن alfa an yi bayani amma dai bara kara mai bai ina ga lokacin mu sunansa dr ahmad haka ne ko dr dr ahmad ahmad saboda haka mutumin kano ne mutumin kano ne kuma ɗaya ne daga cikin manyan mu kamar yadda ne bayani saboda haka shi kuma wannan wanda ya zauna shi ne dr hayaruddin saboda haka shi ma ɗaya ne daga cikin matasan malamanmu da allah ya ba mu a jihar kano ko saboda haka insha allahu dr ahmad ahmad saboda haka yanzu ka ji sunan alfaya ce da sunan kana da gaskiya alfa بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره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 na wannan ruwa rukuto rukoto tasha cikin garin zuru a ƙaramar hukumar zuru jihar kebbi nigeria ina da mana gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah yau muna macin juma'a 27 ga watan 11 watan zulqa'ada hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1447 wadda ta dace da sha biyar ga watan biyar watan mayu kalandar albashi na da shekara 2026 ina jaddada godiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'ima ta rayuwa da dama da lafiya da ya bamu ya tattara ma wannan farfajiya mai albarka ta masallacin Shekh abubakar mahmud gumi na juma'a da ke wannan unguwa da bayani ya gabata a kanta a cikin wannan gari da wannan jiha ina roƙo Allah ya sa albarka a wannan haduwar samu Allah ya sanya mana ita cikin abubuwan da za mu yi farin ciki da su a rayuwar ta duniya da lahira Allah ya sa ta zama to sanadiyar ɗaukakar musulunci da musulmai bayani ya gabata takin wannan muhazara shine falalar kwanaki goma na watan zulhijja ko na farkon watan zulhijja wannan shine matsokaci kuma tashiya da insha Allah za mu tattauna a kanta da fata Allah ya mana jagora la'alla waɗanda suka zaɓi wannan matashiya sun zaɓi mu yi magana a kan matashiyar saboda muna fuskantar waɗannan kwanaki gada-gada kuma shi kullum musulmi rayuwarsa rayuwa ce a bar sha'awa rayuwar musulmi kullum rayuwa ce wadda take tsararriya Allah subhanahu wata'ala ya tsara ta ta yadda sai dai ya bi kawai da aka abdullahi dan maso da allah ya kara masa yadda kamar yadda imam albarbahari da waninsa suka kawo a cikin littattafansu shi albarbahari a cikin littafinsa na sharhu sunna yake cewa innama khuliqatum muttabi'un wa lam tukhlaqu mubtadi'un la dan masud an ba shi labarin waɗansu mutane a masallacin kufa bayan salloli suna zama suna wani kuri su kewaye haka suna da jagora sai ce ku ce su subhanallahi dari su faɗa, ku ce alhamdulahi dari su faɗa, ku ce allahu akbar dari su faɗa, ku ce kaza dari su faɗa, da aka ba shi labari ya ce to kai ne kace da su ya ce abinci komai ban na sauraron mece ce mai ra'ayinka mai za ka fada mece ce fahimta shi mai hana ka ce su zauna su lissafe aibuka laifuka zunubai da suke tsakaninsu da Allah kai kuma ka ramince musu aljanna to dai ya zo ya tsaya a kansu sun tattauna ƙarshen tattaunawar shi ne yake gaya musu wannan kalma ya ce innama kulekutun mutabi'un kadai a matsayin ku na musulmai an halice ku ne domin ku bi walam tukhlaqu mubtadi'un ba halice ku domin ku kirkiro na ku saka cikin addini wannan abin da kuke yi ba shi da alaka ta kusa ko ta nesa da addini saboda ka dole ne ku bari in kuna son tsira a ranar tashin alkiyama ma'allu shaida cikin maganar fadarsa dai ta yi nama kulefatun mutabi'i an halice ku ne domin ku yi biyayya domin ku bi to rayuwar musulmi gaba ɗayanta tsararriyar rayuwa ce abin da yake yi a tsare yake Allah subhanahu wata'ala ya riga ya gama tsara shi daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza la'alla waɗanda suka zaba ya magana akan wannan matsokata wannan din suka gani to sannan da yawa akwai buƙatar faɗakar da mutane akan fadailul amal wal awqat ayyuka na falala da lokuta da ake samun falala a cikinsu a faɗakar da mutane su saboda su samu su rabauta da waɗannan falaloli waɗanda suke cikin wuraren da Allah ya je falala a cikinsu yawa masu albarka babu jayewa can muka fita daga cikin waɗansu kwanaki masu ƙima masu daraja masu albarka kwanakin watan ramadan waɗannan kwanaki an yi ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala ibada da ita ce ibada mafi soyuwa zuwa ga Allah da Allah subhanahu wa ta'ala a hadisi kudusi ya ce kullu amal ibn adam lah illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bi duk aikin dan adam nasa ne in banda azumi shi azumi nawa ne Allah ya ce kuma ni ne zan yi sakayya ci yana cikin ayyukan bayi Allah subhanahu wataala ya zaba azumi ya mayar da shi nasa ya faɗi dalili mai azumi yana barin abincinsa ina barin abin shansa ina barin sha'awarsa saboda shi fa innahu li Allah yace da haka azumi na wani wa na jizibi kuma ni ne zai yi sakayya ci dan mai azumi in ya shiga wuri ya fake ya lade ya ci abinci ya fito yayi masho-masho, wanda zai san ya yi wannan abin za a dauka yana azumi amma tsoron Allah ya hana shi yi haka saboda ya san ko'ina yake Allah subhanahu wata'ala yana kallon ta waɗannan kwanaki kwanaki ne masu ƙima masu daraja kwanakin azumi to da suka wuce a falala irin ta Allah subhanahu wata'ala sai sake bibiyar waɗannan kwanaki da kuma waɗansu kwanaki masu ƙima masu daraja su ne waɗannan kwanaki guda goma na farkon watan bulhijja alasun في هذه الأيام وشرفها ودرجتها قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر الله يتوى الفجر إنا رنسوا دا الفجر شيني لوكة كيت وراء الفجر كوشي قدان الفجر ده. الله سبحانه وتعالى إنا دا داما إنا دا إيكو ya rantsa da duk abin da ya ga dama ba kamar ne ko kai ko ke ne, ba kamar bayi ba ne, bayi ba su da ikon su rantse da abin da suka ga dama sai da abin da Allah subhanahu Taala ya ga dama don haka Allah ya rantse da alfajir ko lokacin ko kuma shi gudan alfajir ɗin da yake ketowa Allah ya ce wa layalin ashir kuma ina rantsuwa da darare guda goma waɗannan layal din sun zo ne akan wato mubawar wato ba kishiyar dararen ake nufi ba amma kasancewar gayi ne ga dare sun jeru to da aka sai aka yi islakin allai saboda ya hada da alyau ya hada da yini musamman malaman tafsiri sun hada kan cewa al'ayyamul ashir ko allayalil ashir su ne waɗannan kwanakin guda goma na farkon watan ramadan kamar da imamu ibn jarir na tabari imamu mufassirin da ibn kathir al-qurashi Allah ya ji kansu suka hikaito wannan daga malamai yan wa masu albarka waɗannan kwanaki guda goma na farkon watan zulhijja kwanaki ne masu kima masu daraja ta yadda Allah subhanahu ta'ala ya rantsuwa da su Allah ya rantse da abu yana nuna kima da darajar wannan abin ba don wato cewa Allah ina da bukatar ya rantsuwa da wannan abin bane a sai don ija hankalin mutane in nuna musu ga wani makman wani abu da ya ɗauka ikunsa icusa a cikin wani abu saboda mutane su kokarin su gano shi da aka hadisin imam al-bukhari da sanadi zuwa na, nana isha Allah ya kara mata yadda mal'amal أفضل ما العمل أحب إلى الله وأفضل من العمل في هذه الأيام العشر باب وانا أيكي بيففل الله يفسه ويوازوا بألا يدى أيكي أتشوه لنا فانكي قوة الرواية تيمام أبو داود الله يقال مسا رحمة ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله min hadhihi al-ayyam al-ashr babu waɗansu kwanaki da aiki na kware a cikinsu su yafi falala kuma yafi soyuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da aikin da aka yi a cikin waɗannan ayyuka ko waɗannan kwanaki guda goma na farkon watan zulhijja wato daga ran da watan ikama zuwa lokacin da za a ce an yi sallar idi an sako zamu mu zo mu yi bayani insha Allah kwanaki uku kuma da suke bayan idi su kuma za su falala da amma waɗannan dai kwanakin guda goma su ne kwanaki mafi ya kima mafi daraja a cikin shekara wannan shi ne abin ibn jaririn sabar ya hikaito kuma shi ne abin da ibn kafirin alkorashi allah ya ji kansu ya tabbatar malamai sun tattauna fifiko ko wane ne ifi kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan ko ko kwanaki goma na farkon watan zulhijja malamai sun tattauna sun yi bayanai wasu na ganin kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan sun fi kwanaki goma na farkon watan zulhijja waɗansu suna ganin a kwanaki goma na farkon watan zulhijja sun fi kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan ibn taymiya Allah ya ji kansa sai a tafsir sai ce dararan kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan sun fi kima da daraja da falala akan kwanaki dararan kwanaki goma na farkon watan zulhijja Yinin yininnika yini na kwanaki goma farkon watan zulhijja su kuma sun fi kima sun fi daraja a wurin Allah fiye da kwanaki ko yini na kwanaki goma na ƙarshen watan Ramadan ibn al-qayyim al-jawziyya Allah ya kansa. sai ce wannan shine a'dalul aqwal magana mafi adalci saboda an raba wadancan darare darare ne na kiyam na tsayuwa dararen da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in suka shiga ina tsayuwar dare hatta ta tawarrama kadama ya shiddin ma'izar ina zage dantse in ya tsaya ina ibada har sai kafafunsa jini ya sauka sun tsatsage ba wai wa inda jini za ce yana zubowa ba a sun kumbura za ka ga alamar jini ya taruwa to sannan yukizul ahal ina tayar da iyalansa ma ina cewa su tashi su yi ibada har ma yana cewa man yukizu sahibal hujar wane ne zai je itayar da waɗanda mata da suke cikin gida domin su ma tashi a ibada su sallallahu alaihi wasallam to kenan waɗannan kwanakin guda goma na ƙarshen watan ramadan darare ne na ƙiya. na tsayuwa to da haka dararen sun ɗari dararen farkon watan zulhijja su kuma kwanakin goma na farkon watan zulhijja su kuma ayyamul amal ayyuka ne kwanaki ne na ayyuka wanda ana yin ayyuka masu yawa a cikinsu za mu zo mu ji samfar waɗansu daga cikinsu insha Allah to dai sai mu ce wannan maganar ta ibnu taymiya Allah ya ji kansa ta ce raba gaddama tsakanin waɗannan maganganu na malamai cewa kwanaki goma na ƙarshen ramadan sun suka fi daraja da kima akan kwanaki goma na farkon watan ramadan a farkon watan zulhijja ko kuma kwanaki goma na farkon watan zulhijja sun suka fi daraja akan kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan saboda ne babu taho mu gama ko dan a kawar da taho mu gama ko amfani da wani nasi a ajiye wani bayan za a yi haɗa su gaba ɗaya a yi aiki da su saboda ƙa'ida usuliya tana cewa iza amkanan jam'u iza amkanar jam'u harumar tarji'u wal isqat idan za a iya hada nafsi guda biyu a amfani da shi to wajibi ne a yi haka kuma haramun ne a ce an jefar da ɗaya ko an rinjayi da ɗaya kan ɗaya za mu iya hada waɗannan hujjoji ne aiki da su ga baki ɗaya mu ce darare goma na ƙarshen watan ramadan sun fi kima akan darare goma na farkon watan zulhijja saboda a cikin waɗancan darare akwai dare guda ɗaya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce khairun min al shi wannan daren ya fi dare dubu ko wata dubu wanda babu irin ce ta wannan sai ke nuna mana cewa ashe waɗannan darare suna da ƙima suna da daraja zunda ya ce hairun min alfishar ko ba a cikin waɗannan darare ake samun su ba kenan nafsi ne akan cewa dararen kwanaki goma na farkon watan zulhijja ba su kai waɗancan ba saboda mai babu daren lailatul qadar a su. amma zancen yininnika su kuma to su kuma annabi ya ce mal'amul fi yawmin afdala min hadhihi al-ayyam al-ashr babu wani aiki ko wani ne da aiki na kwarai ya fi soyuwa ya fi falala da kima a cikinsu fiye da waɗannan kwanakin na farkon watan zulhijja sai mu ce to wannan kuma nassi ne kuma shi ma za a yi aiki da shi to da haka da wannan mun haɗa nassi guda biyu mun yi aiki da shi maimakon mu ɗauke ɗaya mu ajiye ɗaya ina fatan mun fahimta da haka yan wa masu albarka waɗannan kwanaki guda goma suna da ƙima suna da daraja me ake so mutum ya yi a cikin waɗannan kwanaki guda goma al'amalu salih shi ne aiki na ƙwarai da haka ne malamai suke cewa sirrin da isa waɗannan kwanaki guda goma suka ɗari sauran kwanaki na shekara gaba ɗaya saboda a cikinsu duk wata ibada da ake wa Allah tana cikinsu a cikinsu ake haɗa su sun ce a cikin wannan wata ko waɗannan kwanaki guda goma akwai zikirul mutlak zikiri mutlaki tasbihi tahmidi takbiri hailala haukala istighfari tuba karatun alkur'ani salati ga annabi ah, sada zumunci duk wata ibada da Allah yake so a cikin waɗannan kwanakin ana iya yin su kwana iya yin wannan ibada na daga ciki yawan fadar la ilaha illallah dan za mu zo mu ji ranar arfa an tambaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menene mafificin abin da ka faɗa ainihin a ranar arfa sai ce mafificin abin da na faɗa ni da annabawa a gabani na ranar arfa la ilaha illallah wahdahu la sharika la la ilaha illa Allah annabi Musa alaihi salam ya tambayi ubangiji ya ubangiji ba ni zikiri wanda ya fi kowanne zikiri sai ce ya Musa alayka bi la ilaha illa Allah ce Musa na umartarka da yawaita cewa la ilaha illa Allah sai ce ya ubangiji kullu ibadika yaquluha duk bayanka suna fadar wannan sai Allah ya ce da shi ya Musa awajatta khairan ko afdala min la ilaha illallah Musa shin ka samu wata kalma da tafi la ilaha illallah tafi ta daraja tafi ta kima tafi ta falala ma'ana babu saboda haka a waɗannan kwanaki yawan faɗar wannan kalma ta la ilaha illallah wadda ya fice kalimatul ikhlas wadda Allah ya ce wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahliha kalmar la ilaha illallah kaga akwai tabbatar da kalmar shahada kenan a kuma shine rukuni na farko a cikin rukunin musulunci shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah to sannan rukuni na biyu na sallah kaga a cikin waɗannan kwanakin akwai sallah ana yin salloli ka yi sallar farilla ka zo ka yi sallar nafila to a waɗannan kwanakin ana so ka riɓanya na fulfilin da kake asali ɗan adam musulmi ana san a rana kada yi sallar nafila ƙasa da raka a arba'in sallar raka a arba'in a rana ko a cikin awa ashirin da hudu sai abin da ya ƙaru a kai farko akwai rakoyi guda goma sha bakwai na farilla ko asuba nawa biyu azahar nawa biyu a tara da hudu shida lasar hudu shida tara da hudu nawa goma magariba uku goma tara da uku nawa sha uku isha hudu sha uku a tara da hudu nawa sha bakwai waɗannan su ne rakawoyi da kake na farilla to akwai rakawai guda goma sha biyu da manza Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce, wanda duk ya tsare su ina yin su a rayuwarsa Allah zai gina masa gida a gidan aljanna Waɗannan rakawoyi ne waɗannan. rakawoyin ana ta da su a sunanin rawati, wato sunnoni waɗanda an jera su ana yin su wasu gabanin sallah wasu bayan sallah wasu ana yi gabani da baya misali nafila da ake yi raka'a biyu raka'atai alfajir bayan ketowar alfajir gabanin sallar asuba akwai raka'a hudu da ake yi gabanin azahar, biyu ga hudu nawa kenan shida akwai raka'a biyu da ake yi bayanta shida ga biyu nawa kenan takwas akwai raka'a biyu da ake yi bayan sallar magariba takwas ga biyu nawa kenan goma akwai kuma raka a biyu bayan sallar isha goma ga biyu nawa kenan sha biyu ita sallar Azar in ka samu kai hudu ga ninta to biyu bayanta in biyu ka samu kai a gabaninta to kai hudu a bayanta duk sun tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ga sha bakwai can da muka aji ga sha biyu nan nawa kenan ashirin da tara to sai kuma raka'a goma sha ɗaya ta ƙiyamun laili hadisin na na isha Allah ya ƙara mata da da ta ce annabi ba ya ƙari a cikin ramazan ko wajensa a kan raka'a goma sha ɗaya in ka haɗa wannan sha ɗaya da wancan ashirin da tara nawa kenan raka'a arba'in to ka ganin rakatai ruzo ba su shiga ba raka biyu da za ka yin kayi alwala ko iya abin da Allah ya kaddara maka ka yin kayi alwala saboda hadisin umran wanda ya ruwaita da sanadi zuwa usman dan affan Allah ya kara musu yadda usman dan affan wata rana zuwa yi alwala bayan ya gama sai ce na gama zan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi irin wannan alwalar da nayi yace kuma duk wanda ya irin wannan alwalar sannan ya tashi na fula raka'a biyu baya tunanin komai na duniya a zuciyarsa an gafarta masa abin da ya gabata na zunuban shi to ga raka a biyu ga arba'in can mun samu ƙari kenan ko an samu promotion ka ga arba'in da biyu to idan duk sanda za ka yi sallah za ka yi alwala za ka yi raka a biyu ka ga wata goma ta ƙaru a nan ka ka je hamsu to ga shiga masallaci iza da khala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn in ɗayan ku ya shiga masallaci kada ya zauna har sai ya yi sallar nafila raka a biyu in duk sallah za ka yi raka a biyu ga wata goma ka sake ƙara a salloli biyar ka ajiye raka a nawa kenan ka kana da sittin to sannan ga salatu duha sallar walaha da ake yi ana sallar walaha ko ba a yi ana sallar walaha ƙarancinta raka a biyu yawancinta raka a takwas in ka yi raka a takwas ga raka a sittin ga takwas ta karu ko ba ta karu ba raka ta tafi nawa saba'in ba biyu sittin da takwas in ka tashi da daddare lokacin da kai alwada za ka yi kiyamun lailin can an so ka yi raka a raka'atain hafifatai saboda hadisin ainihin abdullahi dan abbas ita ya kwana gidan manzo Allah su sallam sai ya tashi tsakar dare zai sallah, da ya alwala sai raka'atai ni khafifatai ni ƴan sauƙaƙa wanda ba su da tsayi to kaga idan kai wannan su ma raka'a biyu ce ko sallah ce ko ba sallah ba ce sallah ce in ka jona da wannan 68 raka'a ka ta kai nawa 70 to zaka yi yin nafila gabanin kai sallar la'asar zaka iya ko ba zaka iya ba ita dai ba sunna bace ratiba amma za ka iya yi za ka iya biyu za ka iya hudu za ka iya shida za ka iya iya abin da Allah ya kaddara maka kaddara ka je masallaci da wuri ka yi raka a goma ga saba'in can ga goma ka kara raka ka ta tafi nawa ta tafi tamanin to sannan akwai raka ta yi mako wadda annabi ya ce wanda bayan sallar asuba ya zauna ina ambatan Allah har rana ta hudu i sallar nafila raka biyu Allah zai gafarta masa zunuban shi raka ka ta tafi nawa 82 an fahimta to haka za ka tafi kana ƙara rakoyin da kake yi ga Allah suna ƙaruwa sai ka yi raka a ɗari a rana an fahimta ya zo a hadisi raka a shida bayan salama Garba to ka kaddara raka'a shida kai to ta ɗebe biyu ta shiga cikin sunan rawatib ka ƙara guda hudu nawa kenan 86 to ko na hadisi ya zo kuma annabi gabanin ya sallah azhar ina yin wata raka'a guda hudu a siga irin ta sallah azhar raka'a hudu babu sallama tsakaninsu kamar yadda sallar azhar take ba kuma su ne sunanin rawatib ba to kagan ka ƙara sai zarga ka ta kai nawa ta kai 90 ko kun fahimta jama'a hadisin na Aisha Allah ya kara mata yadda tace bayan annabi ya gama sallan nafila da yake da daddare kana yarkau rak'ataini khafifataini wa huwa jalis ina yin nafila raka'a biyu bayan ya gama qiyamul layli ina daga zaune sallah ce ko ba sallah bace sallah ce to ga 90 can ga biyu an kara nawa kenan to dauki hadisin Bilal Allah ya kara masa yadda yace annabi yace ya bilal akhbirni bi arja amalin amilta gaya mun sanar da ni wani aiki kai wanda kake jin shi ya baka wannan dama na ji karar takalminka a gabana a gidan aljanna ba ana cewa bilal ya riga manzo Allah shiga aljanna bai ya kamata mutane su gane a'a wannan sai yan bid'a su ne suke su mogal eh su suke su mogal wai mutum ya zo ya raina mutane wayo wai zai ce wai ran lahira wai zai tashi da riga mai aljihu dubu saba'in kuma duk aljihu zai ɗauki mutum dubu saba'in kuma zai smo ganin nasu zuwa aljanna sau dubu saba'in kafin a farga ko nan duniya ka yi saka jami'an kwasan wannan balantana lahira ranar da Allah zai ce ya ma'asharar aljin wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu an raina wa mutane wayo kawai shi kenan sai a gaya mutane magana su kuma sai su yadda wai ai falalar Allah ce to falala ana yin falala da smogan smoganin fa Allah ya sauke to kaga wannan ba shi cikin tsari annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari shine farkon wanda za a fara bude kofa aljanna yace ati babal janna fa astaftihu fa yaqulu al-khazin man ant fa aqulu muhammad fa yaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak zan zo kofar gidan aljanna sai in kwankwasa kofa sai mai tsaron kofar gidan aljanna rizwan ice waye sai in ce muhammadu ne sai ice da kai aka umartinin fara bude kofa kar in bude kowa kofa gabaninka to sannan annabi zai shiga sannan kuma ya ceci mutane su shiga aljanna to don haka malamai suka ce ya za mu kalli wannan magana ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mu kawar da watan shubha ta jin cewa bilal ya riga shi shiga aljanna tunda ya ce ina jin karar takalminsa a gabansa a gidan aljanna hadisan kuma guda biyu duk ingantattu ne wanda yake gaban ka ma na ya riga ka shiga nan kuma ya ce an ce kai zan fara buɗe kai za ka fara shiga ya za mu haɗa hadisan guda mai aiki da su ga hadisin ceto wanda yake cewa ma bayan ma an zo za a shiga aljannar bayan an yi siƙan lazina ta ƙaurabbahun ilar jannati zumara an zo sha Allah an loda ma a ƙofar gidan aljanna muna jiran mai gayya mai aiki an dai tara gaban wuya izo nemi ainihin sheto alfarma a wajen ubangiji ya ba da dama buɗe mana kofa mu shiga aljanna insha Allah a wannan lokacin da za a yi haka nan hadisin shi ma tabbatacce ne to ga kuma ya ce ya ji karar takalmin bilal a gabansa a gidan aljanna ta ya za a yi sai suka ce abinda da manzala yake so ya fada aikin da mutum ya mutu yana yi a duniya to zai tashi yana yin irinsa a lahira kuma dama manzo Allah ya faɗa duk ɗan adam ana tashinsa akan abin da ya mutu yana yi bilal ya kasance ina yau manzo Allah su sallam zagi saboda yana jin tsoron kada arna su cutar da shi in suna tafiya yana shiga gaba ga manzo Allah sallallahu alaihi saboda ya masa shamaki masa garkuwa daga barin cutarwa sai aka ce to Allah zai sharrafa shi zai karrama shi a ranar lahira zai ci gaba da yin wannan aikin to ai ba zai yi wannan aikin ba sai manzo Allah ya fito ko ko kuwa to da haka sai ya shiga aljanna to bilal zo ka kama aikin ka saboda haka sai ya dora daga nan inda ya tsaya an fahimta to kaga bilal a hadisin sa sai da annabi ya masa wannan tambaya sai ce to ya rasulallah ni dai abin da na sani ban taɓa yin alwala ba face sai na sallaci abin da Allah ya ga dama in sallata ba raka biyu ba ba raka hudu ba ba raka shida ba ba raka takwas ba ba raka goma ba abin da Allah ya ga dama in sallata ma'ana yana yana sallama yana yana sallama yana yana sallama har yame har isallaci iya abin da Allah ya so ya sallata to kaga can mun samu 92 ko to kaga mukaddara yayi takwas kaga yanzu rakoyinka sun kai ɗari. a cikin waɗannan kwanaki guda goma yan masu albarka akwai ibadar sallah da ake yi amma akwai wani littafi da aka rubuta da yake magana akan falalar kwanakin ranar daren farko za a yi raka'a kaza za a karanta kaza za a yi kaza bida'a. dare na biyu za a yi kaza za a yi kaza in kai da kazan mushriki dan shirye ne gairi shari'a wani ya shar'anta maka abin da Allah bai shar'anta shi ba kuma Allah ya ce inil hukmu illa lillah ba wanda yake da data power yake da dama da zai shar'anta hukunci sai Allah subhanahu wata'ala to da haka ya ka shar'anta maka sai ka yarda sai ka je kai to kayi bautar wani Allah subhanahu wata'ala to suna nan ba wai na waɗannan kwanakin ba kawai na shekara ma gaba ɗaya kowanne dare ga abin da za a yi ga abin da za a karanta eh muna tuwa wani ya ce an ba shi wata sallah <laughs> raka biyu ce za a karanta bayan fatiha za a karanta kulhuwar lawa kafa arba'in a cikin rukuwa karanta raka bayan tasbiya karanta ƙulhuwallahu ƙafa arba'in in an ɗago daga ruku bayan azkar da ake na ɗagowa daga ruku a karanta ƙulhuwallahu ƙafa arba'in in an yi sujada bayan an yi tasbihi a karanta ƙulhuwallahu ƙafa arba'in idan aka ɗago a karanta arba'in in aka koma a karanta arba'in in aka ɗago a zauna a karanta arba'in in aka miƙe gabanin a fara karatun fati a karanta kulhuwallahu arba'in bayan an karanta fati a sake karanta kulhuwallahu arba'in a gurkuwa karanta arba'in in an ɗagu a karanta arba'in in an yi sujada a karanta arba'in in an ɗagu a karanta arba'in in an sake sujada a karanta arba'in in an ɗagu a sake karanta arba'in ita wannan ya tafi bakara tsayi na ce ka haɗa mata hadda ala imran na ce to ya aka yi sai ce haba ai shi yana jin wannan sai ce to ranka ya dade a gaya mun rawahuwa ita shekara uku kenan har yanzu ba amsa na ce ta ba za ta samu ba dama ya ɗauka ka waɗin wani dukan shaho ne saboda haka sai ne sai ya same ka kawai shi kenan sai ka je ta baka wahala in ka samu arziki ya ce ai ni ne ni ne ba ba ni na koya maka wannan sallah ba in ka samu matsayin da kake na ai mu ne kaga bid'a da ka ganta matsiyaciya wahalar da mutane take to yanzu kai ulwallahu lawa 40 ulwallahu lawa 40 sai ku kaga zarur ruga ko Allah ya tsawoke to kaga akwai sallah a ciki a waɗannan kwanaki goma akwai azumi ana yin azumi a cikin waɗannan kwanakin hadisin na na hafsa ko da malamai sun yi magana a kansa ibn maja da waninsa sun ruwaito shi ta ce ta ga annabi sallallahu alaihi wa alihi kana ya somo al'ashir ina azumtar waɗannan kwanaki guda goma waɗannan kwanakin na farkon watan zulhijja ta ce ita dai ta ga ina azumtar su malamai sun tattauna kan wannan hadisi magana mafi inganci yana da rauni amma kuma sai suka ce na daga ibadu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fi yi akwai ibadar azumi kuma Allah yana son ibadar azumi saboda haka babu wata ibada da tafi dacewa da mutum ya yi a waɗannan kwanaki musamman saboda ya rike kansa kamar a ce yana yin azumi kasa idan kana azumi kafin nutsuwa kafin sanin kana wata ibada wadda kana taka tsantsan da wasu abubuwa in kana azumi za ka yi takatsantsan da ƙarya in kana azumi za ka yi takatsantsan da yi da mutane in kana azumi za ka yi takatsantsan da jin kaɗe-kaɗe da raye-raye da waƙe-waƙe in kana ta azumi za ka yi takatsantsan ga biran ganin abin da Allah ya haramta a kanka in kana azumi za ka yi takatsantsan ka ci haram in kana azumi za ka yi takatsantsan ga biran kowanne irin sabon Allah subhanahu wa ta'ala an fahimta sai suka ce kenan yin azumi a waɗannan kwanaki ya fi a kowace ibada da mutum zai yi da haka ne ibn hajar al a cikin fatihul bari da ya tattauna waɗannan abubuwa abin da ya scouting out shine maganar azumi ɗin tana da muhimmanci kwarai a cikin waɗannan kwanaki to kaga akwai ibadar azumi akwai sadaka da ake a wannan lokaci sadaka kanwace ta zakka sadaka kan wace ta ne ta zakka to sannan a cikin wannan kwanakin ake yin aikin hajji ko ake samar da rukunin aikin hajji mafi girma shine arfa dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhajju arafat ba wani abu ne aikin hajji ba tsayuwa a arfa wanda duk ya je aikin hajji bai tsaya a arfa ba to ba shi da aikin hajji ya daidai ya ga gari kuma ya fi garinsu ya ji ya yi sallah inda ya fi garinsu amma dai ya yi aikin hajji bai ba ina fatan mun fahimta to kaga waɗannan rukunai na musulunci gaba ɗaya guda biyar sun haɗu a ina a cikin waɗannan kwanaki guda goma to da wannan malamai suka ce shi ne sirri ko na daga cikin sirri na fefetuwar waɗannan kwanaki akan sauran kwanaki na shekara yawan masu albarka kwanaki guda tara na wannan wata an so a azince su kamar yadda zuwa hadisin na na maimuna da na na umu salama cewa nabi sallallahu alaihi wasallam kana su mutisa ya kasance na azimtar kwanaki guda tara na farkon watan zulhijja to wancan da yake wai da wasu malamai suka ce wannan za a mayar da shi zuwa ko wancan da yake goma za a mayar da shi zuwa wannan guda tara amma malamai suka ce a har yanzu ina nan akan guda goma saboda shi balarabe a wajensa tara ita ce cikin lissafi an gane ku da aka dan ya ce goma ba wani abu bane da aka waɗannan kalmomin da muke gani 1 2 3 4 aya kowanda ake na turanci da muke cako to ba su ne da turanci ba it was an arabic alphabet ko numeric wannan zero da muke gani 1 2 3 inda balarabe yi su a haka wanda bature yake yanzu haka balarabe yi su a sani yanzu ne aka koma kai wa laraba waye wannan da laraba suke ake ta shi ne na laraba shi kuma na indiya ne hinduism ne wannan wahid da suke yi wannan sanda ko da biyu mai abin nan haka abin nan bakin ya kalli sama da uku su ma sun kalli sama sanda ta kalli ƙasa da hudu a karkace wannan na mutanen indiya ne indian numeric ne wannan da muke gani na baturan wannan da muka gani shine asali na balarin arabic numeric to dai yanwa masu albarka waɗannan kwanaki idan mutum ya azumce su babu laifi idan bai sami damar azumtar su ba gaba ɗaya to kar ifasa azumtar rana arfa azumin rana arfa azumi ne mai matukar muhimmanci kwarai da gaske an tambaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam game da azumin ranar arfa sai ce yana kankare zunubin a sanatul maziya wal baƙiya yana kankare zunubin shekarar da ta wuce da wadda ta wanzu wasu malamai suka ce wannan da ake ciki abin da ya rage za ta kankare wasu suka ce a albaqiya ta gaba ba wannan da ake ciki ba kenan kamar shekara uku magana mafi inganci shekara biyu ne ina kankare zunubin shekara biyu to jama'a wannan azumi yana da falala ko bai da falala a yinin da aka same shi yinin da yana da falala ko ba ya da to ashe wannan ya nuna mana falalar waɗannan kwanaki guda goma a cikin waɗannan kwanaki guda goma yin wa masu albarka ake samun aikata ibadar da a cikinsu ita Allah ya fi so ranar sallah ranar idi lokacin da ake yanka abin yanka ana yin layya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce mafificin aikin da mutane suka yi a ranar layya hiraqatu dam shine zubar da jini bari mu amfani da wannan kalma mu yi raddi ga waɗanda suke sukar addinin musulunci cewa addini ne na shan jini saboda gashi ai manzo Allah ma ya faɗa ya ce mafificin aikin da mutane suka yi a wannan rana shine zubar da jini to zubar da jinin yan adam zubar da jinin mutane zubar da jinin mai dabbobin da Allah ya halicce su ya kuma halatta a yanka su to a wannan ranar ina so iga an yanka su da yawa da aka ji yanwa masu albarka duk wanda Allah ya ba shi dama iyi layya kada yi wa kansa rowa kada yi rowa da abin da Allah ya ba shi ga Allah kullum abin da Allah ya ce yake cewa an fi ƙomin ma razakanakum ku ciyar daga abin da muka arzurta ku jama'a yake ba da arziki ashe bai bahaushe ba ya ce ko baka iya kyauta ba ka baiwa mai baka ashe ko baka iya kyauta ba sai ka ba wanda yake maka kyauta to Allah shin akwai wani alkhairi da muka samu ba daga Allah ba wani balaraban kauyi an zo ana wa'azi akan mutuwa mutane hankalinsu ya tashi suna ta kuka sai aka ga shi ko a jikinsa Allah gafarta malam kai ana wa'azi kowa yana kuka hankalinsa ya tashi kai ko a jikinka ce to za a fasa mutuwa ne aka ce ba za a fasa ba to an mutu ina za a koma aka ce wurin Allah ce to shin akwai wani alkhairi da aka samu a duniya wanda ba daga Allah yake ba aka ce babu duk wani alkhairi daga Allah ne sai ya ce to ya biyo ni nan ya bani alheri tsoron me zan ji dan an maida ni wajensa biyo ka gidanka yi maka alheri dan Allah ka je gidansa sai yaya Ka ga wannan mutum ba mutumin kauye ne amma ba ba kauye bane ko to da haka jama'a mu buɗa kirazanmu mu yi azama wannan lokaci da yake tahowa mai ƙoƙari mu ga cewa mun ribace shi kwanaki ne masu kima masu daraja ka ɗauka ba lallai baɗi a zo tare da kai ba bana ita ce damar ka ta ƙarshe to yanzu ma fa da muke faɗa ba mu da tabbacin fa za mu gani fa lalibe ne yau 27 ga wata gobe asabar 28 lahadi 29 litinin shine ake sa ran ɗaya ga wata in an ga wata in ba a ga wata ba litinin 30 ga wata talata 1 ga wata bayan kwanaki bane suka rage ba su kai cikin hannu ba ba fa ne dukkaninmu nan mu kai ba kawai abin da yake tabbas tabbas wasu za su kai amma tabbas kuma wasu ba za su kai ba ta ne ta yi kai ne ta yi ke ce ta yi shi ne abinda yake nan mu roƙi Allah Allah ya nuna mata wannan kwanaki cikin imani cikin lafiya kuma iba mu dama mu ribaci abinda yake cikinsu mu roƙe shi idan bai nufa za mu gani ba to Allah ya ba mu ladan niyya ba za ka samu wannan ladan niyya ba sai ka yi da gaske sai ka yi niyya da aka jama'a da menene mai kwarmin ido daure yake fara kuka tun yanzu mu yi azama in Allah subhanahu wata'ala ya kai mu wannan lokaci ga irin ayyukan da mu yi ga Allah subhanahu wata'ala ayyuka na nagarta ayyuka na da'a ayyuka da ike so wanda ya fi so ike mal'amalu ma min ayyamin al'amalu a afdala min hadhihi al-ayyam babu wasu kwanaki da ayyuka suka fi falala a cikin su fiye da waɗannan kwanakin ma min ayyamin al-amal as-salih fihinna khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al wannan kuma sun fi soyuwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da yanzu kenan abin da zaka yi abin da zan yi abin da zaki sai mu dauka wannan abin da zamu yi na ibada kowanne iri ne kowace irin nau'i sai ta ibada wannan ibadar ita Allah ya fi so a yi masa a cikin wannan watan fiye da a ce an jinkirtar da shi zuwa ƙarshen wata jama'a mun yi bayani akan azzikirul mutlaq zikiri da ake a waɗannan kwanaki da watan ya kama ana son mutane su yi ta zikiri su yi ta ambatan Allah to akwai kuma waɗanda ake yi daga sallar azahar ta ranar idi wannan ana ta shi azzikirul muqayyad da kuma kwana uku a bayansa wanda su ne ayyamu tashrik wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna tasu falala babbar falalar da take cikin su yawaita ambatan Allah subhanahu wataala ina roƙon Allah ya mana jagora ya dora mu kan daidai ya taimaki addinin musulunci da musulmai lallai anan zamu dakata lokacin sallah ya to kuma da alama akwai hadari a sama ina fatan abin da na faɗa ya zan daidai na Allah ya ba mu lada inda muke kure Allah ya yafe abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu ikon aiki na nesanta kuma Allah ya ba mu ikon nesanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la hawla wa la quwwata illa billahi al aliyyil azim wa subhanaka nashadu Allah ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa salamu alaikum wa rahmatullah ba tashi akai ba wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah yawwa muna Allah godiya subhanahu wa ta'ala wannan lecture mai ratsa jiki da doka kuma a takaitaccen lokaci dokta ya isar da sakon da ya kamata ya isar dokta ahmad ahmad allah ya kara ma rayuwa albarka wato yan uwa kamar yadda muka ci karatu dokta allah ya mai barewa ta bangarora da yawa dokta dan boko ne ya yi karatun boko da yawa kuma ya yi karatun addini da yawa balma kamar yadda bayani ya cin mana na tarihin dafta wato kamar wasiya ce ta mahaifinsa dangane da abin da ya shafi karatun addini mahaifinsa babban malami ne na addini mai karantar da al'umma a kan suna ta annabi muhammad sannan yau dafta wasiya akan yana son ya gaje shi akan wannan gabar da yake da kuma Allah ya kaddara dokta ya dauki wannan gado kuma mahaifiyar dokta ita ma malama ce kuma dadda'awa yanzu haka tana cikin matan nan da kuke gani mahaifiyar dokta a cikin wannan masallaci saboda haka dokta ya yi gadon abin ne ta bangaren kowa da uba wanda yake nuna mana dukkaninmu kowa ya dage ya yi addu'a ya yi koyi in saurayi take ba kai aure ba ka dubi mace ta gari domin irin tsatsan da ka gani irin tsatsan da ɗiyanka za su tashi kenan saboda haka muna roƙon Allah da mahaifin dokta da mahaifiyarsa da dukkan wanda ya bawa dokta gudunmawa a karatunsa Allah ya ƙara musu albarka waɗanda suka musu Allah ka gafarta musu saboda haka dokta Allah ya saka da alkhairi zuriyarka Allah ya tayar da waɗanda suka fi ka cikin zubarka wannan dan uwa matashi iri na da kuka gani Dr. Dina Harun Kano shi ma ɗaya ne daga cikin matasa waɗanda Allah ya musu baiwa ta ɓangaren nan guda biyu wato bangaren abin da ya shafi boko da kuma bangaren addini wanda insha Allah gobe shi zai gabatar da ta lakca din a masallacin wato sahaba da yake kashe bini saboda haka in Allah ya yarda gobe irin wannan lokacin tsakanin magariba da isha'i zai gabatar da wannan karatu na muna cikin karatu sai ga babban malamin ya shigo shek haruna aliyu karaye wanda shine shugaban limamai na wannan kungiya ta damar ta zanen kungiya wa kamar sunna ta zuru local government malam malaminmu ne kuma yana karanta da mu a kowane lokaci muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara wa rayuwar mana albarka mu ma dan kasuwa ne kurba da cikin manyan yan kasuwa da suke cikin wannan gari akar makallahu za ka ɗaya mana ta'aliki na minti biyar wala ta faɗin الحمد لله رب العالمين على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نشهد لكم الله